Allah ma'ana tatattun maƙiya Allah kuma wanda suka kafirce ma addinin Allah suka kafirce ma Annabi Muhammadu wanda ake kira suka. wanda babu shakka duk mutumin da ya zama irin su wallahi tallahi zai tashi ran alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'anna wa ba'an mansura duk mutumin da ya ce Allah zai rike ba zai rike annabi ba to yayi aikin banza duk mutumin da ya ce ƙur'ani zai riƙe ba zai riƙe hadisi ba yayi aikin banza yayi aikin banza masussuka wallahi ka tuba ka koma ga Allah ba mu yadda da musuluncin ka ba masussuka ba mu yadda da musuluncin ka ba tawili da kake da alqur'ani alqur'anu la yajri illa bi sunna alqur'ani baya gudana sai da sunnan manzon Allah masussuka kai ba musulmi bane billahi allazi la ilaha illa huwa matukar baka yadda da hadisan manzon Allah ba da manganun manzon Allah ba to kai baka cikin zumra ta musulunci in masa su ka tuba zuwa ga Allah ka bar wannan aƙidar zagin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai kanka a yanzu a haka addinin da kake kana yin su da ainihin maganganun manzan Allah amma baka sani ba saboda jahilci masu suka masu suka kai jahili ne malamin na kama dan gungun ni mai barota nace jahili ne domin kwanaki na zo na sanya bidiyon dan gungun anan a inda jahilai suke dan gungu malami ne amma a inda malamai suke dan gungu kasir gumin bakin jahili ne wallahi ballanta na kai masu suka wanda wannan mummunan gurɓatacciyar aƙidan shi ya yada ta a Najeriya shi ya yada ta ya assasa ta a Najeriya to kai da kake tare da shi har ka sha wannan gubar ka zo kana kiyayya kana gaba da hadisan manzon Allah wallahi ka tuba in ba ka ba za ka tashi ran alkiyama Allah ba ruwan shi da kai domin ba za ka yi addini ka ce Allah ka rike ba ka rike manzon Allah ba wannan addini naka wallahi tallahi bai samu karɓuwa a wurin Allah ba wannan addini naka a baki kuke yin shi amma ba addinin musulunci kuke ba wani addini na daban kuke yi ya kai masussuka masussuka ka tuba ka tuba ka dawo addinin annabi muhammadu eh ka bar addinin dan gungun ka bar addinin mai tatsi ne wanda shine mai gidanku wanda asalin shi daga kamar yake ba ma musulmi bane mai tatsi ne ka dawo addinin annabi muhammadu To alhamdulillah yan uwa kamar yadda nake so zan sanya muku bidiyon shi wannan bawan Allah mu tabbatar mai da jahilcin shi mu tabbatar mai da zindikancin shi mu tabbatar mai da kafircin shi masussukan ana neman zindiki kafiri lamba one in aka same ka da kai da almajiran ka, wallahi an gama domin duk mutumin da yace bai yarda da bai yarda da hadisan manzon Allah ba kawai qur'ani ya yarda da shi to ya ce ya yarda da Allah ne bai yarda da manzon Allah ba saboda haka wallahi aƙida ka mummunan aƙida ce wata ran alƙiyama sai kai nadami nadama yan uwa bari sanya muku shi kuji sai in zo kuma in ba masassaka karatu eh masassaka tunda ka bari mai baro to ya duro kanka wallahi ka shiga ba kana cewa malaman hadisai eh, idan suka bari ka ɗauko littafin da zaka ɗauko sai an yi taro an baka hakuri ba to wallahi mu yanzu zamu za mu yanzu mu yanzu zamu sassaka ka zamu sassaka ka nake gaya ba zamu tona maka asiri abin da kake takama ka sanin zamu nuna ma duniya jahili ne kai ba abin da ka sani bari mu tare da shi yan uwa ku ji kungiya shawara yan hadisi cewa wallahi ta su dallaba ni a hankali hmm. dan ina tabbatar maku in kuka sake na buɗo wasu littattafan irin yanzu kaga irin su sayi bukhari da muslim muke karantawa hmm. to wallahi da zamu shiga irin su almajmuatul mubaraka wallahi sai sun yi taro na kasa sun ba hakuri hmm. Allah nake ga maka shi yasa nake cewa su lallaba da hankali dan ina tono wasu littattafan ko an ce kai dan hadisi ne wallahi sai ka musa a kwanan nan ga bidiyo bidiyo wani tsoho yana yana kuka wai kuka yake an karyata Buhari da Muslim kuma cikin Buhari da Muslim aka ce Annabi Muhammad iyayen shi yan wuta ne to shi bai yi kuka an ce mai iyayen Annabi yan wuta ba saboda ba iyayen shi bane shi mm, aure shi mm. amma sai da aka karyata Buhari da Muslim ce aka shi tsoho shekara karewa hawayen ka tazo Uh, ah, wait. zindikan mutane 'yan ƙur'ani zalla musamman shi wannan masussukan da suke fakewa misali da irin wa'innan hadisan su kundami ɗin duka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su ƙaryata ainihin duk wani abu da manzan Allah ya zo da shi wallahi mutanen banza ne waɗansu suna ganin kamar yanzu yadda ya fake da hadisin Bukhari a kai hadisin Muslim na iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin hammadu bin Salama inna abi wa abaka finnar wannan hadisi wanda shi a wurin malaman hadisi ma wannan hadisin bai inganta ba ko a cikin bukari yake ko a cikin musulmi yake bai cika sharuɗa na inganci ba wanda kuma muna so mu tabbatar da masussuka cewa da kake kokarin kwandemin ɗin hadisan manzo Allah ka ce babu su baki ɗaya mu akwai inda ma'aunin ilimi da karatu muke aunawa yadda malamai suka auna muke gane hadisi ingantacce da kuma hadisi gurɓatacce to idan hadisi gurɓatacce ne ko da yana cikin bukari da muslim mukan aje shi a gefe kamar irin wannan hadisin muslim na inna abi wa abaka finnar mu wannan muna tare da fahimtar cewa wannan hadisi ne gurɓatacce iyayen manzon Allah ba ƴan wuta bane mu wannan hadisin ya cikar karo da ayat Qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula to alhamdulillahi, kai masussuka da kake kokarin condemning ɗan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya ka ce Qur'ani zaka rike shi ne ka bar maganar manzo Allah to wannan ya tabbatar da cewa san zuciya ka rike wallahi baka rike asalin addinin ba kuma duk wanda ya bi ka ya bi san zuciya kuma ba ku da wani dalili duk dalilin da kuke da su jahilai kuke nuna ma waɗannan dalilan amma a wurin malami ku a wurin malami ku ba komai ba ne ba kuma isa komai ba misali akan abin da ya shafi hadisi bari mu gaya maka ai annabi ya san za a mai karya akwai hadisin manzala da yake cewa balligu anni walau aya Ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraja sai ya ce wa man zaba alayya muta'ammidan a maqadahu minan nar dama annabi ya san a cikin manganin shi za a tusa abubuwa na karya. shi yasa ce ma ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ne ku ba da labarin banu isra'ila babu laifi amma duk wanda ya min karya da gangan ban faɗa ba ce na faɗa Fali ya wa a maqadahu minan nar ya nema wurin zaman sa a dama mu rika sufa sufai ba mu da aƙidar cewa duk abin da ke cikin littafin hadisi manganun manzon Allah ne akwai wanda annabi ya tabbatar da cewa za a iya mai karya. sannan yake cewa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min nar duk wanda ya faɗa abu ba ni na faɗa bai ce ni na faɗa ya nema wurin zaman sa a wuta to kai masu suka daman babu babu babu wani dalili da yake kore cewa a cikin littattafan hadisai ba a iya samun kurakurai da ƙarerriki da aka ma manzon Allah ba domin annabi ya tabbatar da cewa lalle za a mai karya. an fahimta ko qur'ani ne Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da shi wannan abun ambatan ma'ana alqur'ani ko mu za mu kiyaye shi shine Allah ya ce la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min kalfihi ƙarya bai zuwa ta bayan alqur'ani ko gaban alqur'ani amma duk littafin da ka sani za iya samun daidai a ciki za iya samun kuma kuskure a ciki shi yasa imamu shi yasa malamai suke imamu malik yake cewa kullun yu'kazu minhu wa yuraddu illa sahibu hazal qabr kowa za iya ansan maganar shi za iya aji mai sai nuna kabarin manzon Allah sai ce sai dai ma'abocin wannan kabarin bari mu tabbatar maka da kai jahili ne masussuka baka san addini ba inda ka san addini inda ka san addini kuma ka san qur'anin yadda ya kamata wallahi wallahi wallahi wallahi ba za ka zo ka rinka ma hadisan manzon Allah hawan kawara ba har kana cika bakin cewa a lallaba ka a lallaba ka a matsayin wa kai wa kai me kai me a ilimi me ka sani ɗalibin ɗalibi ne a gaban mutane da yawa ɗalibin ɗalibi ne masussuka kai ɗalibin ɗalibi ne a gaban mutane da yawa bari mu baka misali guda ɗaya misali guda ɗaya shine da kuma alƙur'anin akwai habila sannan akwai ƙabila wayannan habila da ƙabila ‘ya'ya ne na annabi adamu wanda tsakaninsu akwai shekara biyar an fahimta ko eh shi habila shine ɗan shekara shine ƙani ƙabila shine wa habila yaro sai da shekara ashirin ƙabila ya ƙabila kuma sanda ga habila ya rasu yana da shekara ashirin da biyar ya girme shi da shekara biyar to bari mu tabbatar maka da jahilcinka ai a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yadda gurab hankaka ya koya ma ainifin ainifin ya koya ma ainihin ƙabila yadda zai lulluɓe habila hankaka ne ya koyar to Allah ya aiko hankaka da nasin alkur'ani ya koya ma ɗan adam yadda zai lulluɓa gawa yadda zai lulluɓa gawa kuma Allah ba zai aiko manzon Allah ya nuna mana yadda za mu ibada ba sai dai da alkur'ani zalla karka manta yadda wannan hankakan ya lullaba ɗan uwansa babu inda ƙur'ani ya nuna mana ga tsawon ramin lahadu ya yi masa ko shiƙu ya yi masa fuskar shi ta kalla gabas ne an yi mai sallah ko ba a mai sallah ba ƙur'ani ya yi bayani ne kawai akan cewa gashi ya turo hankaka ya zo ya lullube ma'ana ya turbata ɗan uwansa ya mai kabari to ka gani ƙur'ani ya ba da labari amma yaya aka turbaɗe ɗin sai daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya sako da bayanin waɗansu abubuwa amma ya za a aikata a aikace sai daga bakin Annabi Muhammadu to shine ku ku kafirce ma wannan to duk wanda ya kafirce wa Annabi kafiri ne masa suka ku kafirai ne domin kun kafirce ma Annabi Muhammadu wallahi tallahi duk wanda ya kafirce ma sakon Annabi duk wanda ya kafirce ma aikin Annabi wallahi kafiri ne saboda haka ya ku yan Qur'ani ku sani mu tijjanawa ko kuma in ce ni mai barota bana kallon ku a matsayin musulmai kafirai nake kallon ku tun fil azal ku kafirai ne domin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kun cewa haka bari baka misali a lokacin da shi habila yake gaya ma kabila a cikin suratul ma'ida aya ta 28 yace la in basatta ilayya yadaka tulani. sai ce ma ana bi ya diya ilaika kale aktulaka sai ce inni a kafin laharar bal'adami. ya kai dan uwana kabila la in satta ilayya da ka miƙar ya daka ka miƙar da hannunka izuwa gare ni li taqatula ni dan ka kashe ni ma ana bi ni ba zan shimfiɗa hannuna yadiya hannuna ilaika izuwa gare ka ba li aktulaka saboda in kashe ka inni a kafin rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai har aka kai wurin da ainihin ƙabila ya kashe habila da ƙabila ya kashe habila sai Allah ya ce fa ba'athallahu guraban sai Allah ya aiko hankaka ya bahasu fil ardi yana bincike a ban ƙasa sai ya zo liyuriyahu saboda ya nuna masa kaifa yuwari yadda zai turbuɗe sau'ata akihi gawan ɗan uwansa ƙala sai ya ce ya wailata ya kai cansa a ajastu ni na gajiya an akuna misla hazal gurabi in zama misalin wannan hankakan wariya ballantana in samu dama in turbuɗe sau'ata aki gawan ɗan uwana ba asbaha daga nan sai waye gari minan nadimina daga cikin wanda suka yi nadama suratul ma'ida aya ta ɗaya. to a lokacin da shi hankakan ya turbaɗa ɗan uwansa ko kuma shi hankakan ya nuna masa da suka suna faɗa ya kashe ɗan uwansa sai ya turbuɗe shi ya binne shi da ya nuna masa yadda ake birnewan da Allah muna so masassaka ka gaya mana sanda hankakan ya turbaɗa ɗan uwansa da ya sa shi a cikin ramu ya yi mai sallah ko kuma a ƙur'ani ya bada labarin cewa ya sa kan shi yana kallon gabas ko kuma ka gaya mana yaya kabarin lahadu ne ko shukku ne kan hanka kan yi to kaga baka ma san yadda ake kabari ba kai baka san yadda ake kabari ba in ka isa ka gaya mana yadda ake yin kabari manzon Allah ne ya koyar da yadda ake yin kabari a cikin hadisi ko da hankakan ya turbata dan uwansa tirbadewa aka ce in dai ba kuma in yan uwanku sun mutu zuwa kuke ku tirbade su babu ka'ida na addinin musulunci ba in ku kuna yin kabari irin namu wanda ake yi a sa mutum a haka a yi ciki da falo a sa itace ko a sa randa to lalle ko kun yi amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka masassaka wannan ya tabbatar da cewa wallahi azim ku jahilai ne jahilai ne ko typical jahilai duk wanda bai aiki da hadisin manzon Allah kafiri ne eh, eh domin ibada la tatimmul ibadatu illa bi sunna ibada bata cika sai da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka zan sanya ɗayan ah, sauran bayanin al'umma ku ci gaba da ji sannan ko mu zo mu yi mai raddi dan an muku magana ku ce ai fa bi ayi hadisin ba da nuna, da wani hadisi za ku yi imani bayan alqur'ani fa bi ayi hadisin ba da wani hadisi da wani bayani za ku yi imani bayan alqur'ani hujjar ku kenan fa ko hmm? hujjar ku kenan hujjar ku kenan ba ku da wata hujja akwai abubuwa da dama in an tambaye ku wanda wallahi tallahi kuna yin shi ne a bisa ko da kuke sallah da najasa mushirkan banza kafiran banza zindikai masu najasa a jikinku kuke sallah ba kwa wankan janaba ko da kuke wankan janaba da ainihin da ainihin najasa a jikinku kuna yawo yadda arna suke yawo da najasa har kuke yawo da najasa masu wanka da soso da sabulu masu wanka da soso da sabulu ya ku masussuka eh yadda arna ke wanka soso da sabulu haka kuke fitowa ba tsarki ku kusance iyalinku sannan ku yi wanka soso da sabulu ku fito ku zo ku yi ibada a haka ku da ba ku da ka'idan sallah ba ku da ka'idan sallah raka'ar da kuka gada ma ita kuke yi ga masallacin dan gungun nan kusa da mu ga masallacin dan gungun kusa da mu mu yan Kaduna ne yan tudun wada ruwan wannan iskancin da zindikancin mun daɗe da sanin yadda kuke yin su mun daɗe da sanin yadda kuke wannan iskancin da zindiƙancin ya ku yan qur'ani to duk wanda ya ce ya rike Allah bai rike manzon Allah ba ɗan wuta ne duk wanda ya ce ya rike qur'ani bai rike hadisan manzan Allah ba to ɗan wuta ne saboda haka lallai ilalla ba wani kokonto a cikin duk wani mai hankali mai imani ka kaddara cewa akan iya samun hadisan da an jingina su ga manzon Allah ba su inganta ba in an bi hanyoyi na ilimi an gano ba su inganta ba za a iya watsi da su amma ba dukkanin maganganun manzon Allah ba ne da ya faɗa a rayuwarsa aka rubuta a cikin littattafai ba ingantattu ba amma saboda ku makiya Allah ne makiya manzon Allah ku yi kwandeman din duk maganganun manzon Allah ya kai masussuka to mu arna ne ku arna ne a wurin mu wallahi duk wanda ya yarda da Allah bai yarda da annabi ba arni ne duk wanda ya yarda da maganan Allah bai yarda da maganan annabi ba arni ne to mu a wurin mu wallahi ku arna ne yan qur'ani zalla yan kalakato magaya muku maganan gaskiya bari mu ya muku ɗan bidiyo ci gaba da shi fashe da kuka bane ina hujja mm. hatu burhanakum in kuntum sadiqin magana ce kawai ta hujja mm. shi yasa ne duk wani da ka sani mai karanta littattafai wala ban yadda akwai wani dan hadisi mai littattafai na gaskiya ba kamar ta malaman wannan da cikin rigirgi ba mm. ni shi ne yadda saboda abin da ya sa duk abin da ya gani rubuce yake wa kai shi hankalin shi kwance amma saura suna karanta wata bannin suna shakka suna karantawa suna tsoron kan mu ji labari hmm. kuma yanzu yaro karami kawai kana karanta wani hadisin kawai za ga dariya hmm. saboda ai da ji ya tabbata wannan abun ƙarya aka yi wa manzon Allah a cikin masu karanta hadisai ba wanda ka yarda da su da shi kaman ta malmatu ko saboda wulakanci ma kana kirji da Usman to bacin ka san sunan shi shau Mal Usman Kusfa wanda zai koyar da kai ya koyar da malamanka ya koyar da malaman malaman malamanka ba a dukkanin fannin addini Mal Usman Kusfa ba tsaran ka bane amma saboda izgilanci da wulakanci in taskaro min na fa inna naskar minku wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakiru minu kala in taskaro min na fa inna naskaru minkum kama taskaruna a matsayinka na malami amma kana izgan izginanci ka saba ma alqur'ani ka saba ma alkur'ani tunda mai Allah ya ce bisa ismul fusuq al iman suna na fasikanci yayi muni bayan imani amma gashi kai mai mai da'awan aiki aiki da alkur'ani gashi a yanzu ma ka saba ma alkur'ani ka san sunan shi a Sheikh Malam Hussaini Kusfa lakabin shi rigirigi. amma saboda izginanci da rashin aiki da alkur'ani ka ce mai tamalmatu kuma ka san tamalmatu ai ba sunan shi bane eh ka san ba sunan shi bane kuma wannan malam Sheikh Malam Usman Kusfa zai koyar da kai ya koyar da babanka Sheikh Malam Usman Kusfa zai koyar da kai ya koyar da kakanka Shehu Malam Usman Kusfa wallahi zai koyar da kai ya karanta da duk malamanku wallahi tallahi duk fannin da ka sani na addini domin ba jahili bane kuma abin da Malam Usman Kusfa yake faɗa mu ina wani abu wanda yake mummuna a ciki wanda ba mu yarda da shi ba ai inda akwai abin da mu yarda da shi ba da mun zama mai mun mai raddi akan aqidar da yake akan wannan aqidar muke duk wanda ka ji kuwa ya zo ya fito yana sukan abin da duk abin da kaji malam Usman Kusba ya faɗa mu muna da hujja kai kwana biyu ne mai baro ta abubuwa sun min yawa ne shi kuka ji ni shiru amma da duk sai na bata kanku daga kai zindiki arnan banza masussuka arne mai sallah da kashi a duwawu mai sallah da najasa wanda kuke ba mata yanku umarni su rinka ɗaukan alkur'ani da najasa innahu laqur'anun karimu fi kitabin makanun la yamassuhu illa almudahharuna matanku da suke yin sallah matanku da suke yin sallah suna yin sallah da jinin haila ƙazanta ƙazaman mutane irin ku 'yan ƙur'ani zalla kai kafiran banza kun yadda da Allah ba ku yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wai kai zaka fito kana cewa kana kiran sunan shi kuma da sunan kusfa na rantse da girman Allah duk cikin malaman ku wallahi ba wanda malam Usman kusfa ba zai koyar da shi ba ni na san waye malam Usman kusfa na san shi garin mu ɗaya da shi malami ne bi kulli ma'anar ilimi malami ne bi kulli manil ilimi yadda kuke ganin shi haka halittar shi ne a haka kuma na rantse da girma Allah ko kai a cikin unguwar da aka haife ka ai ba a gane mutumin kirki mutum mutumin kirki ne sai ka je inda aka haife ka sai ka je inda aka haife shi inda yake da zama ka same shi kuma da mutanen garin sun yadda da shi sun sallama mai to malam usman Gusma da kake ganin shi ko muwalli zai shigo cikin garin kaduna nan wallahi zaka iya samun almajiran shi na cikin garin Zaria saboda kyawun halin shi da kyawun ɗabi'a shi da kuma mutuntakar shi da darajar shi da kima shi zaka iya samun kamar mota hamsin ɗaliban shi wanda suke take mai baya wallahi ba mutumin banza bane malami ne na Allah ga tawadu'u ga ilimi ga kuma barkwanci yau ga iya koyarwa malami ne bi kulli ma alalim kuje Zaria Zaria garin wasa ne amma kana jahilinka na rantsi da Allah babanka ma sai malam Usman Kusba ya ya ainihin koyar da shi malam usman Kwasfa wallahi al'azim. babanka da kakanka da kakan kakan kakanka ka je ka ga yadda mutanen garin zaria sun tabbatar da bawan Allah ne sun tabbatar da mutumin kirki ne ka je ka ga zauren shi inda yake bada karatu ba wani littafi ka sani na addinin musulunci da ka sani wanda ake bayarwa a zaure wanda malam usman kusfa baya bayarwa to sannan damun abubuwan da malam usman kusma yake faɗa mu mu kun ji mun fito mun ce mun barranta da abubuwan da yake faɗa mu abubuwan da yake faɗa ba mu ji wani abu wanda ya saba ma shari'a ba sai dai ku ku da ilimin ku bai kai ba sai ku rika ganin kamar abin da yake faɗa laifi ne yanzu mutumin yanzu malam usman kusfa da yake magana akan ita sayyada sharifiya ta malmatu ta yi shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da wata bakwai da sati bakwai da kwana bakwai ko shi ne kuke ta wannan isganancin da iskancin da wulakancin to zan zo duk masu irin wannan magana zan zo in yi karatu a kai yanzu kidir wanda ya zamanin annabi Musa ya zama da annabi Musa Randa manzon Allah zai wafaci sai da kidir ya zo ya zo ainihin aka yi aka wankan gawan annabi sannan aka yi ma annabi jana'iza da shi kuma tun zamanin annabi Musa yake kuma zan zo in buɗe littafi in karanta mu korin jahilai eh to da mu abin da shi malam Usman Kusba yake faɗa mu ba wani abu bane wanda yake bako a wurin mu zancen cewa wanda ya shiga ɗariƙan Tijjaniya zai shiga aljanna da matar da ya aura da danginsu wannan duk aƙidar mu ce wannan mun yarda da ita amma abu sababin falala eh abu sababin falala zancen cewa shehu tijjani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa ashabuka ashabi sahabbanka na ne mun yarda wallahi talamizatuka talamizati almajiranka na ne mun yarda wallahi wannan abu sababin falala da babin karama wannan ya inganta domin ba shehu tijjani ba ibnu taimiyya da kanshi ya sha an so sako daga manzon Allah kuma a rubuta mana a cikin littafi daga nan sakon da tsakanin shi da annabi kuma ya zama hadisi amma a rubuta a cikin littafi saboda haka ba dole bane abubuwan da malaman mu suke faɗa mun ce dole sai kun yarda ne in ba ku yarda ba mu mun yarda a babin karama a babin falala mun yadda kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah wannan falalan Allah ne yana bayarwa kaman ga wanda ya ga dama ko ba duka falalan Allah bane yake rubuta a cikin alkur'ani ba duka ainihin abubuwan da Allah ya na karama da mu'jiza yake a rubuta a cikin alkur'ani akwai abubuwan da Allah ya yi su ko ba sa ba sa rubuta a cikin alkur'ani kuma hakan bai rage ma Allah komai a cikin buwayarsa da isassa ba ina so ku fahimta yanzu misali labarin labarin Uzairu aw kallazi marra ala qaryatin وهي كاوية على أروشها قال أن يوهي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانزو إلى دعامك وشرابك لم يتسنى هل إزواء قرشان آية وانا مباشن القرآن ne da ya zo a cikin hadisi ne sai an samu masu karyatawa kaga wannan baiwa ce ta Allah falala ce ta Allah Allah ya tsara haka an fahimta ko to saboda haka zancen cewa a cikin masu littafi babu wanda yake fitowa wannan ka'ara magana ne a wurin wahabiyawa kai ma ka ɗaura to mu mun yadda abin da shi malam usman kusfa yake faɗa aƙidar mu ce eh wannan aƙidar aidan ba mu ce ba aƙidar mu bace amma sai dai in kula da guntuwar fahimta akai zamu zo mu warware muku duk abin da malam usman kusfa ya magana zamu zo mu warware muku shi a ilmance a kuma lahaja irin tamu wacce shi kanshi ibnu taymiya ko ibnu al-qayyim al yake faɗa yace anna fi lisanil qawmin al lalle a cikin halcin wasu mutane sukan aro waɗansu abu su yi magana da su to yayin da ake magana in baka fahimta ba fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna saboda haka masussuka ku da kuke ibada da da najasa ku da kuke ku da kuke kuke sallah da janaba ku yi sallah da kashi a jikinku ba tare da kun yi tsarki ba tsarki ma ba ku iya ba har ku za ku zo kuna buɗe baki kuna magana akan addini masussuka eh kai waye me kai me ka sani a ilimi me ka sani to yanzu iskancin naka ya kai ka fara tabo yin ɗariƙa ko kana tabo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko to yanzu ya kai ka fara taɓo shehu tijjani ka fara taɓo almajiran shehu tijjani to watan lalacewanka yayi wallahi eh daman ba abin da kuka sani a wurin jahilai kuke malamai eh ba abin da kuka sani dan guntun larabcin da kake takama da shi da dan ƙur'anin da kake ƙoƙari da shi shi ƙur'anin da kake karantawa uban waye uban waye koya maka fassara daga wurin sahabbai aka samo fassarar ƙur'anin daga wurin manzon Allah eh malamin da ya koya maka shi waye koya maka ai akwai mutashabihat a cikin alqur'ani amma warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi uban waye koya maka wannan tafsirin ƙur'anin daga wurin sahabbai aka samo tafsirin ƙur'ani daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kawai saboda neman girma da neman duniya to dan gungun din ma mun gano jahili ne dan gungun shugaban ku wanda shine jagoran ku wallahi ko na hau bai iya ba ko arabiya bai iya ba ashe zamanin su jahilai a wancan zamanin na jahilai ashe a wannan zamanin ake ganin shi malami ni na fito dan gungun garin baɗe yanzu daga gidana zuwa gidan shi naira ɗari da hamsin za a kai ka hmm, naira ɗari za a kai ka na faɗa na ce dan gungun jahili ne bai san komai ba ƙur'anin ma bai iya karantawa ba bai iya larabci ba bai iya nahawu ba barazana kuma su amma zamanin da da babu ilimi ana ta ɗan gungun malumi ne billahi lazi ko kumban abubakar gumi ɗan gungun bai kai ilimi ba kumban abubakar gumi wallahi ɗan gungun bai kai ilimi ba da ake cewa ɗan gungun da ayya ba su abubakar gumi ilimi wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne kaga dai abubakar gumi mu ba malamin mu bane ba ma yin shi amma wala yajrimannakum shan'anu ƙaumin, ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko kumban Abubakar gumi dan gungun bai kai ba ilimi wallahi ba abin da ya sani a ilimi ai ta kallamta urab ka yi magana sai a san ko kai waye ba an fara sa maganganun shi ba kwanaki ba an sa ba a minti ɗaya da mai gyara kusan guda goma a ɗaya wai zai larabci a ɗaya da na ɗan gungun gyara goma na mai gyaran kuma karatun alƙur'ani eh saboda haka masussuka ka sassako sharri kuma yanzu mu yi za mu yi maka da sharrin ka in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi eh wannan shine maganan gaskiya eh kana abubuwan ka kana cin karanka babu babu babbaka an sa maka idanu ana kallon ka to yanzu yanzu insha Allah rabbi za mu nuna ma duniya kafircin ku karara za mu zo mu yaƙe ku a social media wallahi al'azim sai mun nuna ma duniya kafircin ku da zindiƙancin ku eh da kuma kangarewar ku ga Allah ku da kashe mutum a wurin ku bai zama wani abin wahala ba nan yan gungun nan babu su ne a nan garin kaduna a cikin rigasar nan akwai su da yawa kashe mutum a wurin su kisa Allah a baki bayan Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan kana wani abu na hada ka dan gungun zai neme kashe ka yan qur'ani zalla wa'annan wa'annan wa'annan zindikan mutanen yan qur'ani zalla wani abu na hada ka da su kisa kuma bayan kuna cewa ku ne ma'abota alqur'ani ashe makaryata ne jahilan banza jahilan wofi saboda haka wallahi za mu sa kafa wando ɗaya da ku mun ma sa daga yau mun fara maga wani ɗan iskan ɗan gungun ya fito ko wani ɗan iskan ah, eh, ɗan ƙata ya fito yana magana akan alƙur'ani wallahi sai mun tona muku asiri yanzu ga asamin ƙwara ɗaya suna nan sun fi guda talatin wanda zan baka alƙur'ani eh, bayanin nan da Allah ya fa ba'athallahu guraban ina so ka zo kai mana bayani yaya hankakan ya turbata dan uwan nasa ko kuma kai da nasan da nasan magana shi ke tunda Allah ya ce gashi kenan to annabi ya koyar da duk yadda abubuwa ke faruwa yawwa za mu dakata anan yan uwa ba za mu tsawaita ba amma dai ku sani billahi allazi la ilaha illa yan qur'ani zalanna zindikai ne yan uwa ku sani a cikin hadisai eh akwai waɗanda ba ma ba duka ba rayuwar annabi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam nan a rubuce eh akwai abubuwan da lallai wani zubin su ne ma yan qur'anin suke zuwa a talmuda su tuttura abubuwa don su bata manzon Allah eh akwai su amma kuma akwai littattafai ingantattu wanda suka dace da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna ɗauko waɗannan ne don su jawo zuciyar mutane su kuma kautar da mutane akan tafiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wai dan su ma akwai son annabi ba hmm. ka taɓa ganin yau ga wani ɗan ƙato ya zura yana faɗan falalan manzon Allah ka taɓa gani eh mai gidansu fa wanda ya kawo iskancin nan Najeriya fa shine mai tatsi ne mai tatsi da mutane nawa ya kashe a Kano a nan kaduna ma da ya shigo kaduna mutane nawa ya kashe eh ba saboda haka sai mun ta tona muku asiri wallahi ya ku yan qur'ani zalla wallahi kai mu sassaka wallahi sai mun sassaka ka sassaka ka zami wallahi a social media zaka bar wannan iskancin an gaya maka ana fitar social media a irin wannan iskancin ne ko da kuke zindikai mushrikai kafirai wanda ba su yarda da manzon Allah ba har kai kake da bakin da zaka bude baki kai magana jahilan banza jahilan wofi